مين وأصلي وأسلم على أسر النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم أسكال أفريقيا تي بتري أدقن ركوكي أفعلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من اللوكشي barkamu da sake saduwa a cikin shirin rayuwa ta da muke gaito muku manya-manyan malamai da mahukunta da 'yan kasuwa domin tattauna akan tarihin rayuwarsu da irin gwagwarmaya da suka yi domin daukan darussa a cikin ainihin rayuwarsu a yau a cikin wannan shirin muna tattauna da babban bakon mu wato alhaji ahmad garba rirwaye daga tarayyar najeriya alhaji muna sake maka maraba a cikin shirin rayuwata alhamdulillah ah, alhaji idan masu kallon shirin suna bibiya saboda kafa a majalisun da ya gabata muna magana akan eh, gwagwarmaya da aka yi to ya kai kuɗa ko uh, wannan tattaunawa da kuke yi na uh, tsarin uh, kishin addinin musulunci daga ingila aka kwadawa da shi na ni akwai wani wani ahmed bello mutumin katsina shi ma na cikin dama ni allah ya sa makarantar mu daya ko da yaushe muna tafiya su ne malamai ni na ce maka ni ba malami bane amma almajirin malamai ne ko da yaushe ina harka ta da sai zama ko da yaushe muna daga makarantar sulawu muna tafiya da shi hmm. to mun zo hutu sai muka tara wannan namu na Najeriya kuma dama duk an san juna irin su musamman Bugaje mun san juna tun daga Zaria mun san su da sauransu sai muka zo fito da wannan rikicin Islam musulunci olle da Iran ta zo da shi eh. ya ga maka akwai kurakurai duk duniya musulunci ta goyi bayan su amma daga baya sai suka mai da shi kusan kabilanci ko kuma suka alle suka yan shi'a ne amma daular musulunci kamar da nake karanta a waje cewa duk musulmin duniya sun marawa ba saboda ai wannan juyin juya hali lokacin sha na iran ai tura sun amfani da shi ne suka dinga cutar da musulunci to mun zo hutu muka zo ka tarar wannan kungiya da ba mu da MSS kishi ya dawo aka cewa to ai sha'anin addini ya sauran cigaba gaba wannan kungiyar kasar larabawa ta da muhimmanci to amma scholarship nan da ta kasar kudde take fitowa mu ba mu amfanin ta sai aka ce muka da magana to riga rikicin rikicin izala da dariƙa ya kamata bai kamata mutum da muna da fahimtar mm. sharrin da ake amfani da shi ake raba kan musulmi mm. a bar wannan rikici ta ba saboda raba kan musulmi ba zai zama alheri ba su waɗanda suka fito da wannan tafiya shine aka tafiya da za a yi shine aka sa mata umma na jin taro da aka yi farko ko jinsu ne ko kuma mun zo mun tare da ana taron mm. alif ɗaya saba'in da takwas to inda abin ya sai haɓe da rudani ya zo daidai da wannan rikici na iran musulunci only yara kuma suna da zafin kan eh. kishin addini olle to su kuma dattawan rikicinsu ba su suna da taku ba za ba kuskuren mu shine ba a samu wanda yake iya tarbiyyantar da yaran ne masu zafin kai kada ka zo muka gyara tsakanin kungiya da suke faɗa izala da rika mm. amma kai naka din ba za ka da ba ka da wanda za su iya dankwabe wannan a tarbiyyantar da yara eh. zafin kai ba shi yake gyara ba sai zama ibrahim a lokacin aka nemi daidai a baiwa ibrahim saboda wancan kishin a dawa da shugaban mataimakin shugaba da ake bada scholarship eh. aka daɗa ibrahim da zazzake ya zama shi ne vice brother international hajji da shi ya samu martaba kuma ya zama wannan kishin din musulunci shi yana da a lokacin da ni tun da ban san gaskiya ban san shi ba hmm. amma dai a lokacin in an je kusan duk taro za a yana riga kowa zuwa kuma ba sai an tashi da shi sauran kuma duk wanda ake ganin manyan shugaban ne yawancin su ba masa zuwa wani sun sun zuwa ne kamar kwalikiya su su tafi to saboda haka sai zama da shi ma yana da zafi sai ja ra'ayin yara hmm. yaran saboda yaro ba shi ba hankali da shi ba ji yake zai iya canza duniya su ji suke za su iya canza duniya musulunci kamar bulo ne za ka dauka ka dora haka <laughs> wannan shi da shi abin da ya haifar mana rudani aka samu kungiyar tarabobi daga umma aka samu tajitid oh. wanda na jan akwai cikin daraktocin kuna wanda suka san tafiya tafiyar tajitid din hmm. wanda suka bi zazzaki daga baya kuma suka shi ma ina jin ko rikici ne shigo ni dan ina zargin wa shi gani yayi saboda yaran da yake ganin yana tafiyar da su da za su iya tafiya su je su sati guda a zauna ana zaman karatun ilimi da sauransu wanda ya haifar da zildin daga baya suka samu damar da suka tafi karatu suka yi kasashen laraba suka karatu ah. shi kuma yana dan adam kofa bai ci gaba da karatu ba ah. to kasan dan adam eh. ni ina zargin wannan da ya ga shugabanci zai kwabe masa hmm. watakila ina ji amma wani sun ce wai dama can da wannan akidar sai amma ni na sani na harkar islam olle ta zo ta da wannan aƙidar mu kowanne musulmi kishi yake ja cewa an koma ta aƙidar wannan canji saboda tunda ban zauna jikin sa ban san in wani da wani tushen aƙidar ban saboda haka amma duk inda za a je yana riga kowa yana da shi kuma da shi yake mai madimanci ta kungiyar umma din nan kaga kace min da daga kun san yana da wannan aƙidar kuma kuke bin sa kaga tunda da akwai bambanci tsakanin sunni da shi'a hmm. sai in kare ta tsarin to saboda haka a cikin wannan tsarin muka dinga tafiya to wannan kishin ya haifar mana da kishin ya za mu sami canji saboda kowa na kuka da shugabanci ya gurɓace saboda musulunci in ba shi musulunci ya shugabanci ba ba za shi musulunci ne kauke da adalcin da yake so kowa a ba shi hakkinsa ba wani addini da yake da wannan ba musulunci ba tunda Allah ne ya tsara shi Allah kuma ya tsara tunda Allah na kishin kowa mm-hmm. to shine ƙungiyar umma take tunanin ya za a zo a samu canji a haɗa kan musulmi sannan a samu canjin da za a samu tsarin shugabanci da zai zama mai amfani ga al'umma duka mm-hmm. dan umma ba ta zo don wannan rikicin isha da zala a'a tana zancen a kafa tsari na musulunci da lokacin umma ta ganin ta fitar da kokan toma ko ta fitar da kansila ko a takaice dai a samu wani mutum ɗaya da zai jagoranci a ga shugaba musulmi shi da da zamfara ta zo a take cewa shan gwamnan zamfara kana ganin da aka tafi hu aka bi shi wai dai kar a kwabe masa ba duk da ana ganin da amma dai tunda musulunci ya ce aka bi shi eh, shi ya kawo da shekaru ya zo yana neman takarar gwamna da Allah ya kaddara masa takarar gwamna duk kusan malaman nan da suke kotu ina suka mala shekaru baya mm, mm. shi ma to kaji kungiyar umma abin da ta zo ta wannan da awa kuma aka fara shi ne aka fara da can da aka zo izala ta fara ta zo ta fara da'awa umma ta zo ta karfafa aikin da'awa mm. shi na gaya maka harkar da'awa har na sa aka mun zo muka ke ganin cewa mun ne muka fahimci malam Sheikh Malam Ibrahim Sai wanda ke limamin Sultan Bello shi ne wata irin da wadda dalilin wani mutum da ya musulunta da dan tsariyar kabancin ne kurmul da su ga mutumin cawai da ya zo da gudun mana san gudun masallaci ya tafi masallacin bilal islamic foundation ba a samu ba aka sai aka tura shi waje na to kuma Allah ya kaddara ne mai kwaɗayin abinda inda ne taimako ne Allah ya da ina da iko zanyi mm. muka sa akwai man mala adamu shi na sa ya je dinga kokarin aka gina masa manzanzacin to kuma kamar na gaya maka na yi ma'amala da mutane manyan malamai kamar su malam abubakar traitor mm. shi daga baya fahimci cewa zancen don mun yi ta kokari aikin da'awa da a tura mutane su je can su karantar har kasashen kudu eh. rivers da kuma tun ina jas mutane daga nan a daga tura su kokari yanzu a ka mm. kamar daga jas wajen su ba da sheikh suleiman an dinga tura har can kasashen rivers mm. an dinga tura mutane to amma sai a ga mutanen mu akan aikin da'awa malaman duk da sun san addinin ne ba su da wani kishin martabar abin da za su je su yi hmm, kasa ya zama a can sai ka rasa wanda za ka je a biya za a biya shi a ɗauki nauyinsa amma ya je zana cikin mutane karantar su addini sai ya zama jidadi hmm. ta daga cin abin da ya jawo malam abokan tarihi sai ga cewa ai gara a ɗaya mutanen nan a daga zuwa da su a karantar da su wanda suka musulunta wanda suka musulunta hmm. a zo a karantar da wani nasu a je ya koma can ya karantar da su to nan fikira da ma da abokan ta yi ta shi muka fara auna ta tunan wadda lokacin ne kan toma tunan wadda ɗan kadai muka ɗauko mutum uku aka sami su kuna za su shiga da da'awa kuma suna shiga cikin maruwa to foci wani lokacin sai ka tarar kuma su wanda ka ɗebo ɗinsu ma suna da matsala to to saboda haka sai muka ga da na zo nan ina da aiki a banki allah ya buɗa min dama shine aka da aka je wancan yanzu yana neman masallaci da aka buɗe masallacin sai ga wancan abin tsarin abubakar gumi yi abubakar sai tana jikarsa ba gara mai duka ɗebo ƙabilun nan daga can bakin kogi kuma mun gama gama karantar da su Yana koyar da su to wannan sai ta jawo kungiyar awa da take nan Kano sai ta samu dama ina jin sai ta ga gayyato mutane daga wanda suka wajen gwarzo ina jin har daga Bauchi an ce dan makarantar ni gaskiya ban taba ma'amala ni na taimakawa ne malam adamu shine ya zama kamar coordinator a wani har yanzu da unguwa uku hmm. zaka ji ana ce masallacin da'awa Allah sarki eh na to shi a tashi na karantar da yara za da yabo su mutum ko arba'in mace ake dauka da ko kuma kusan hmm. haka hmm. duk wata uku za a karantar da su fiqihu da da qur'ani izifi uku an gama yi musu dan wani ihsani ba dauko su ake na'am in an gaba kuma a biya su koma an yi ta yin wannan cikin na jin shekara hudu hudu biyar bakwai har Allah kuma ya sa karfin mu Allah bai sa za mu iya ci gaba ba amma irin wannan tsarin kaga tsari ne mai kyau wanda ana tunanin zai amfanar wannan tsarin da kuka yi shin eh, me sakamakon da aka samu shin yayi nasara wanda aka ba su karatun sun je sun yi tasiri a cikin al'ummomin su ko kuma bai tasiri abinda nake so ka je hmm. wannan sai muka ga mun yi fargar jaji hmm. wannan ko ba da dadewa ba wallahi bai fi shekara wajen biyar ba sai muka cewa to ka san abu da kake kai kana idan Allah ne baka tunanin ba wani abu da wani gina maka kira ka zama ka gina wani abu na tafiya ba yi muka kawo mu ilmantar da su su koma cikin jama'a su su koyar ba yi muka a'a mu mun gina wani abu da in baka da tushen foundation a kansa eh. ba wani mission ne ka dauka ba hmm. ba wani tsari ne ka dauka dama da kake zo ka gina ba eh, tunda ba kuɗi ne ake da shi wadatacce ba an yi abu ne ya zo ka samu fikirar daga wajen wani malami ka dauka hmm. kai kuma ba wani abu ne da ka kino da kanka kai tunanin sa ba hmm. sai wajen shekara biyar na tunanin to me yasa ne ya kamata a ce duk wanda makarantar ɗin mun ce muna da din su inda suka tafi ya kamata a bi bayan su to amma gaskiya ya kamata a ce shi mayan Sheikh Man Suleiman da ya sami mun fara dan shine na tura shi je binciko ya ga wato duk irin sardauna ya yi kwazo da gaske akan musulantar da mutane saboda wannan rashin sa fahimtar da mutanen mu kabilun mu ai bature ya su sami kusan ɗaya muke hmm. musulunci bai je ya danna kabilu ko maguzawa ko sauransu ba hmm. ba haushe din da kamar da kace kai kasar kafancan kake kakan kakan ka kasar kafancan kaga kana tsakiyar kabilu wanda yake lokacin maguzanci kakan kaje tun kasar maguzanci maguzanci ne amma ba a sami wannan tursasawa da za a ce musulmi ya je a kasashen kabilu ba amma rashin sannan ba da awa da mutane masu tafi ba neman kuɗi suka tafi da kasuwancinsu saboda haushi ba iya zama waje daya ba kuma inda yake ganin da wulakanci sai ya tsallake tafi inda zai je ya bata irin waɗannan ya sa mutane da dama suka shiga yawan duniya ƙasashen laraba da kome kuma nake jira labarin malam ibrahim kalli yana karatu ranar ya ce cewa ƙasashen laraba wanda kaga sudan kusan baƙar fata mutane masu riga laraba zuwa amma tunda ba su da tsari ba su da buri ba da buri suka je sun je kasuwanci ne wasu ma sun je maka ne za su wuce maka suka dawo suka makale a nan haka kuma a kasar duk da ana cewa da Ghana da nigeria da Niger da kaza kusan duk bakaƙe fata suke can ne su suka tare a can kasashen da ba da su aka juyin juya halin da aka daura daular Saudiya amma su da su buri aka zo aka ce yana son suka ba sa ba bukatar jinsin zama to shi duk da bahaushe je ba so yake mallaki jama'ar ba mm, mm. to wannan ko sai zama mana rauni tunda wancin da suka tafi din masu ma ba su da tarbiyya cikakkiya ta addini ya ce sun karanta wani ko wanda ya karanta basic karatun ahadari ne ya iya sallah kawai ko ya iya sallah yana da qur'ani kuma to haka ba da awa musulunci ta bashi ana ganin mutane ma da ba ba su koyo ba su kansu ina suka sami ba a karantar da mu da awa kamar yadda kiristoci suka karantar da jama'a su missionary ba wannan ake cewa aikin mission din ba su kiristoci da ba saboda su sun fi mu wayewa da duniya ai daga musulunci suka koyi rayuwa inda musulunci ya bazo kasar laraba ya zo shiga andalus spain da sauransu don na karanta wani tarihi da inda wani malami yake karanta irin inda musulunci ya shiga kasashen turawa ingila ne kadai bai shiga ba amma har faransa musulunci ya ce shi amma turawa sai suka karar gurguza su har saboda lokaci ina so rufe da tambayoyi guda biyu aikin da saddauna yi ina son gaya maka saddauna ya kokari ya musulunta da mutane don da ya da wannan musulunta da ya yi an ci gaba da fahimta da tasirin da bature ya zo mana aka raba kanmu da addinin kirista wanda shine masifar da take kan arewa yanzu saboda kiristanci ya nuna masa kamar kullum musulunci kokari ke danne su to kai da ba danne ka kana cikin tafiya kororan ka tsirara ka ba yaushe da hankalin ka kayi boko kayi kome kun yi manya za a danne ka to amma dole ne shi nasara ya saboda shi sai ya raba kansu duniya zai ke cin ribarsa kuma musulunci shine ya zama masa cikas a cikin rayuwarsa saboda shi dan jari hujja ne hmm. musulunci kuma ba da addini jari hujja ba addini ne na al'umma da za a tafi zauna taimakannin taimake ka mu zauna lafiya hmm. kana da haƙƙi ina da haƙƙi hmm. kowa a fita masa da haƙƙinsa to da Allah ya sa musulunci ya takidin wannan fikira da shaidanci da yahuda nasara da yahudu suka yi in arewa da ba mu samu rarrabuwar kanmu ba a matsila na addini da watakila najeriya ba za samu da a ce matsalar take cikin yanzu ba har iya kuma da mun samu fahimtar ba a yi amfani da wannan addini ai bature da ya zo ya raba mu ya rabawa inyamurai ne ya ce arewa to a nan ma aka jefa wata kalma da ba san ta sake zuwa sake mugun tasiri hmm. aka da shi hausa fulani saboda aka ce hausa fulani din nan sai duk sauran manyan kabilu da suke ganin ko kuma kankanan kabilu suke ganin ai an ware wata kabila ne da ake kullun su ne ban na na gaya maka kuskuren da aka kamar Allah ji kan Allah ya gara masa rahama mai wanda ya jaddada musulunci da ya zama fulatani sai zama mabayan su dinga amfani da musulunci fulani ne fulani ne fulani ne suka yi mm. to wannan sharrin sai ya haifar mana da rikici sauran kabilu to kuma sai zama shi bahaushe ai duk inda yake ya riga cika duniya ne gaba ki daya to sai zama hausa fulani su ne suka fi yawa a jinsin kabilan sai a ce hausa fulani to duk kabilan da kasan suna arewa in ka dauke wasu mutanen okene ne mutanen naja ne nufe ne da kaza barbare ne da duk wani jinsi ji yake ai an ta hausa fulani yana da wani ciwon a zuciyarsa mm. sai wani abu ya haɗa ka da shi zai nuna maka wannan mm-hmm. to da wannan na farko da ƙabilun mun allah da addini kabilun maguza um, wanda yake da bauta har harkar ba su da addini su an raba mu da kiristanci za ka tare yanzu rikicin da ake na addinin kirista a arewa ba yin sakudu yaraba ba su da musulmi ko in yamurai an ce wajen ka suna da musulmi amma suna zaune lafiya a jinsi me zai sa arewa wanda muka taso kusan gabar yanzu kun shekara kamancan wajen kana bazan shekara ɗari ko ɗari da wani abu tun kakan kaka a cikin jinsin jaba kake daga gora da wa'insu da kaza da kaza da kaza amma yaushe ne aka fara rikicin nan 1987 to magabatan mu ya kawata su kula da wannan shi ne gyaran najeriya masifin najeriya arewa in ta rabu to najeriya cikin bala'i manyan da suka yi boko kusan bature shi ne ya amfani da su ya gina sa kan yan boko ne yan jari hujja ba addini ba dama karatun addini ba sai da yawa ba sojojin mu su ma karatun addini ba sai da yawa ba ina jin lokacin sana ba ce da ake jin ta addini ya tasiri da magabata daga baya cewa suke ce ba isa ka gaya manya ai akwai kabilanci a cikin harkar soja ba sai sun kai da zancen banza to da wannan eh, abin aka yi aka kashe sardauna da an bar wa najeriya a wani wasar na zik sun kawo yanzu sun yi shekaru da dama watakila najeriya da ba ta cin wani malabala da mace ciki ni fa ana fahimtar saboda su da gaske suke lokacin jinsin su suke jama'a suke kokarin su gina ai sardauna bai suka wani suwaye ai karkashin suka tafi aikin soja su baban gida ake ganin yan nijar baban gida shi ana zancen a tushen su ana zancen garku ne amma saboda yayan san bata kamar inda kake can kaman can shi ake dan naja ne to duk wanda aka je aka same shi da tushen bahaushe ne amma kamar ya zama ya zama hmm. yanzu bahaushe ya riga ya da kowace jinsi ne alhaji a gurguje saboda lokaci a baya ka yi maganganu da yawa wanda sun taɓa rayuwanka musamman ɓangaren zaga hasada a wajen aiki da sauransu wanda ana ta sara amma dai alhamdulillah ka haƙi ka faɗi a matsayin mu na matasa alaji wasu hanyoyi kamata matashi din da ya samu kanshi ya samu irin wannan kalubalen na hasada nan da can da sauransu ya kamata ya bi domin ya ga cewa ya miƙe ba tare da ya faɗi ba to babban abu na farko akwai babban abin da ya fara haɗa mu da manyan mu da baya ko mu din yaro na tashi da wata ƙarfin zuciya ne shi mai amana ne ko da can fannin farko tun kenan ke ga maka su ko manyan mu an gina su akan biyayya ta ta koyar da ruwa lukuma ka san luwano wanda ya minista contemporary na buhari na je na rubuta management accounting saboda shi yana shugaba ne na chorus da brickworks mm. na je na rubuta management accounting report mm. wanda yake nuna papo wato hausarci ba na so haɗa hausa da turanci yaya aikin ya kasance nasararsa da kyansa da komai wallahi da Allah ya taimake ni da na rubuta na ga sai na janci masa sa ga wani abu da nayi ni na ganin naji na koyo abu a turai da kaza da kaza na zuna masa na ce ga ga wani report da ya karanta ya duba ce a ah, wani abu ne mai kyau amma da kaga kai ka tara kaza kaza la kaza kaza kaza daga nan sai zaman na jikin moro kuma yana daga cikin wani mutane wanda yake mai su ake shakkar sa a zagarin sa ba mai sakin fuska da mutane ba to lokacin lokacin da aka ni kuma lokacin da aka yi masa ritaya shi ma karshen dalilin irin wannan aikin suka samu sabani da lukuman lukuman kanin bai wuce ɗaya a sa ba mm. amma yana gm a ƙarƙashin lukuman to ina jin ake kasu ƙarshen ta shi ma dole ya bar ba to da aka ya ritaya din akwai littafi da maududi ya yi akan fassara na tafsirin musulunci din nan da ina jin da ka san tafsirin mm. to ni Allah ya sa zama na turai na samu na sami saboda ina zuwa islamic bookshop na sami na ga irin wannan takardu to da na zo sai kuma wani allah ahmed somebody ahmed ana shi ma daga cikin abokan irin sun ya bude bookshop a nan jos ah. da ake sai wani islamic bookshop ke sai da shi sai zuwa da wannan mm. sai da sai irin wannan takardun da ina daga cikin packaging da muka bashi na na barin aiki saboda ina ganin anan suna da iliminci da yawa da suke koya manyan rashin wannan tarbiyyar suke zaune a zaman al'ada ta gargajiya da biyayya ta gargajiya saboda su ba za su sake jikinka ka je sai dai in kai ka iya siyasar ka je jikinsu to wanda muke samu ni Allah ya yara muna da yarinta daga da abin da yake cutar ya cutar da mu daga aiki to alhaji a karshen shirin menene babban burinka musamman ga al'umman musulunci a afirka da kuma a najeriya musamman kun taso da kishin addini kuma kun yi gwagwarmaya kun yi iya naku ga shekaru sun ja yadda kuke ganin abubuwan suna tafiya ina ne akwai matsala ina ya kamata a yi face me burinka babban burin mu kamar na gaya maka kungiyar umma da aka bata ai ta zo da tasirin yaya za a gyara rayuwar al'umma su san cewa tsarin addini musulunci nan shine adalci kuma shine duk da aka zasa shugabanci na kirki hmm. duk da shugaba kuma ya zama ya jahilci yadda zai tafi da mulkin jama'arsa duk da sanya adalcinsa ba zai iya adalci ba ilimi na sanin ya cancanta ya kamata kuma yadda za ka tafi da kowa da kankani da yake ƙasa da wanda yake tsakiya da sarakai da yara da kaza da talaka saboda jahilci yana cin abin da yake cutar da mu a duniyar ta musulunci gaba baki daya don abin da bature ya fi mu shine shi ya raba kansa jinsi jinsi ya zama cewa akwai jinsin da yake sai ya samu wani abu na shugabanci shi yake da sirrin da zai san me yake faru a ko'ina amma akwai wanda yake wani labarin bai kamata sun san shi ba kamar yadda zaka tamu a najeriya kowa ya zama dan komai ma saurara yanzu kaje turai ba isa ka ji labarin kasashen duniya a can ba dan najeriya zai ji america zai ji bbc zai ji kaza zai ji kaza zai ji kaza kullum labarin da zaka ji wanda zai jefa maka fitina da shi dan kuma kai gani kake wai wayewa kai ce je ci gaba ce mm-hmm. turar da bamu fahimci cewa shugabanci je shine tushen komai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara haifar da tsari na shugabanci da Allah abin da aiko shi yake nan yace Allah bai aiko ni ba sai in gyara mu'amala tsakanin al'umma ba wai ya karantar da sallah da sauran ba a sallah to na farko dai sun yi kan suna ganin in kai sallah ita ce kadai sauran mu'amalar ka da komai babu Allah a cikin ta wanda lamu sun ci gaba ki ce to wannan kuskure da muke da shi samun shugaban da yake yana da ya karantu ya kuma tarbiyyantu da addini ya ko akwai Allah a zuciyarsa ya san ko zai je lahira ya yi ina daga cikin raunin da muka rasa wannan shi ne babban rikici ko shugaban ya zo da zafin zai zo ne da wata aƙida ko ta gurguzu ko kuma ta fahimta sai irin wanda yake zaka ya yasha gurguzu kuma mutanen da ke so ya gyara din ya yi alherin bai fahimce su ba ya za ka gyara abin da baka sani ba talaka shi kansa bai san shugabansa ba shi ba an gina shi akan saboda siyasa da ta gina mana tun farkon da aka yi nefu ta gina mutane tsageranci da yaƙi da duk wani abu da yake ya fi ka ko shugaba ko mai mulki mm. ko wanda yake sama da kai mm, mm. to in ka rasa shugaban in ka dusa shugabanci ina zaka je to wannan tabiya take mana ba ma irin Kano a Najeriya yanzu ba da zaka je ka zaje kowa ka yi abin da ka dama abin da Kano <laughs> kuma anan ne ake cewa tushen shugabanci yake da tsarin shugabanci yake da addini yake da siyasa take a wace kasar ce zaka je ka tarar tsine wa shugaba kowanne shashasha ma zai bude a zagi shugaba ba wajen can gwamna ake ba ba zancen shaman ake ba to kuma wannan siyasa ta ƙarshen nan da aka zo aka yi daga kan abasa ai abasa shi ya zo rusa ma da can ma gara damar siyasa su sardauna da can an danna mutane da ƙarfin siyasa saboda a kishin in ba su wannan siyasa ka ta ci ba ba za ku je ko ina ba siyasa ta gari ta zo da dama dama cewa duk akwai aƙida mm. to rikici muka samu kowa kamar da ke ce garin gyara ka zo ka ta'adi soja zo zai ganin sun da wani an gina masa kan cewa saboda su sun zo da kishin kasa ne aka dinga zargin su akan abin da ba shi kenan ba kuma wanda ake so a kashe dama da wani ake so a kashe a su kaɗai a kashe da musulmi wanda suke soja saboda najeriya ce ta da wani shugabannin masu aƙida ai najeriya jigo ce ta gina afirka da kuma tushe da musulunci saboda in najeriya ba ta zauna lafiya ba zancen wata afirka za afirka ta ci gaba ta daukaka da wani abu ko kuma a zuwa lafiya a kasar afirka ko kuma sun ce daukaka a afirka duk magana ce saboda wannan shine ta tsara saboda ai muni abincin nasu a gobe wannan ya faru akwai lokacin muna turai aka yi wani program multi racial britain mm. saboda wata shugaba ta zo ta kokarin ta yaƙi kabilu da in ta hau za ta labour party ne da conservative mm. yan kungiyar ma'aikata ce da kungiyar yan ra'ayin gargajiya mm. za ta lusa ta aka ɗauko tarihin yadda ma aka tare a ingila ɗin daga yakin duniya ne aka zo suka tantara jama'a don su musu aiki bayan su musu yaƙi indiya kaɗai mutum miliyan ɗaya ta bai wani tsaka gudunmu a yakin sun zo kuma da aka ruguguza ƙasar aka ce su zo aka dinga gaito su daga commonwealth su zo su gyara ƙasar su suka zo kai kakage saboda shi tura an gina shi akan mai ranka da ɗaya mulkin malaka hmm. bai san aikin wahala ba kuma za zaka san sharrin a ƙasar ingila ba akwai jinsi ko a turawan akwai jinsi jinsi amma tura suke kiran kansu kuma suna da kishin kansa tun duyin duniya to a takaice dai wannan rudani da aka yi shugabanci dai shine tushen komai shugaba ko an bai san al'ummarsa ba ya san cewa jahilai ne mulki tafiya da jahili yana da wahala in kai masa sanin menene eh, raƙumin yara daga nesa kake ganin sa ba ka eh. san shi ba ah. kake to haka shugabannin mu suke saboda kamar wanda suka yi irin Allah Allah taimaki wannan shugaba da yake tafiya yanzu yadda ana ganin yana da kishin gaskiya hmm. to amma shi bai fahimci wanda yake so ya mulkin nasa ba wato shugaba ya fahimci talaka talaka ya fahimci sa. sai ka ilmantar da talaka eh. talaka jahili ne kamar jaki ne kamar inda zaka ji mawaka ba suna fada talaka jaki ne sai ka bige ka zai gane gaskiya to ko mawakan mu na gargajiya sun karnuna maka talaka akwai jahilci ba ilimi kuma akwai abin da bai kamata talaka ya ji ba wannan kuma magalaman gidan rediyo kuma ma'aikatan gidan rediyo a ce a buɗe gidan rediyo kowa ya zo ya faɗa abin da ya ke dama ko a amerika mai yaba na ana wannan ba ko a turai da ake ce democracy hmm. ai babu democracy da ya wuce addini wanda kowa yana da yanci har jaki kuma kowa na da yanci hmm. to a talaka turai a talaka ba shi bai an rufe masa ido ne an kashe masa kwakwalwa ba ba shi dama ya tunani ba ba kuma addinin da ya bada yanci yana addinin musulunci ba da addinin musulunci kuma baka yancin kwakwalwa in ba haka baka ba za ka fito ka ce yanzu in ba nan afirka ba ina za ka ce kowanne talaka ya san sirrin shugabansa <laughs> kuma shaci faɗi a labarin ƙarya da wofi wani ya zo ba gani ba bai ji ya gani ba ko abin da musulunci yake nuna mana kenan duk abin da baka da hujja a kansa kazafi ne wallahi dan uwa wannan yasa ni tintine wani lokaci lokacin da aka kashe mutuwar murtala mm. wani datti da nake ganin bai yazo yake ce ma ai murtala bai mutu yana yayi ana an ganshi gidan magajin gari ma alhali lokacin tun a can ma ya mutu mm. ya zama ni duk wani labari in ban gan shi ba da ido na ba eh. ba zancen wani ya gani ba ban yarda da shi ba <laughs> shekara kuma wannan tsaye kuma ya haɗa da mafarauta ni ban yadda a bada labarin da bai dace da hankali sai na gan hmm. kuma ga wanda ya gaya maka wayansu jinsi guda biyu ya kamata muna ya kamata mu faɗi wannan hmm. suna da muhimmanci a rayuwar al'umma malamai da sarakan yaƙi kamar mafarauta ah. annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya amfani da zai mutane za ka hako kamar sai sai na umar tunda hmm. za ka ci gaba farauta kan dama ya lada ce a kowace jinsi na duniya akwai ta ba wulakanci ba ce to amma da jahilci sai an ganin ta a wulaƙanci malamai ilimin su shi ma ta kulalle su mafarauta ba san amfanin su ba kowa ji yake dan kansa kawai a ce jarumi ne shi to da masu mulki za su rika amfani da wani yanzu rikici ne dame mana boko haram da wannan yan ta'addancin nan wannan su ne ya kamata waɗanda ah, da can ya aka yi ah, wannan ake kwara hmm. ya zo ya amfani ai mafarauci ne ba karatu ba mafarauci ne kuma mafarauci karamin mafarauci amma Allah ya bashi martaba amma shi ma da bai san martabar da Allah ya masa ba da shi ne kamata ya kafa kungiyar da za ta yi mana tasiri a arewa na wannan tun da ba mu same shi ba amma ba zai kafa wani ba don ba su a ce ga wani ya fi shi malamai kuma da ilimi yin sa ake kawai don ka ce kayi ilimin qur'ani babu wani kamar ka ko kayi karatu ba yi kai wannan na daga ina gaya wa alarmomin mu yanzu an kace zaka dauki alarmomi da suka haddace qur'ani tsakanin a arewa zancen dan boko da digiri zuwa bai kai su ba wallahi amma mai tasirin alarar mummi kai a nan kano kaɗai in sun da za su haɗu da tsari da haɗin kai sai su rusa mulki sai su rusa mulkin ƙasar to amma yi suke kawai ka samu ƙur'ani ne kana da ƙur'ani kana ta kawo kai ma ka sake karantar da mutane su ta ƙur'ani kaza kawai ya zama al'ada karatun ƙur'anin ka samu shi shine ba manufa hmm. shi ku addini so yake canza al'umma in ka karanta baka canza al'umma sun zama masu aƙaida da ko zan dakatar da harkar da ake canjin kuɗi ne su dillanci ne alarmomin suke yanzu kuma rashin kirkin da ake ya wuce misali saboda haka tarbiyyar addini ita aka rasa yaran ma babu ita mm. manyan ma babu ita addini tarbiyyar addini na sanin ya kama da shugabanci yaro in yace ba shi da shugaba ran da ce ubanka ba kowa bane in ka ce ubanka jiya wanda ya goye ka bai san komai bai adalci ba kai da kai da ubanka wawa ne ya goye ka to kai kai ya zaka zama mutumin kirki ina ce sai ka zama wanda ya maka tarbiyya kai zaka zama mutumin kirki to in kun ce magabatan da suka tafi duk ba mutanen kirki bane ba su yi komai wa komai ba su gina komai ba kai daga ina ka samu tarbiyya da zaka zama mutumin kirki a boko wanda ya gina ka jari hujja ta kanka kake yi mm. yau duk wanda yake mulkin arewa kusan dan talaka ne amma adin da ya yi a cikin dukiya da mulkin mutane ta shugaban mulkin da sarakunan da ba su dauki ɗaya bisa dubin sa ba wannan bai safa kiran da za a kula da wannan ba eh, to a ce kullum shiga duhu muke shiga jeji muke yi to mu dama tun 70 da aka ce maka an shigo kungiyar umma kishin mu na waye za a samu shugaba da zai zo a yi gyaran da za a ce musulunci lallai shine kuma shugaban nan shine na kirki hmm. rashin samun shugaba zai fito da gaske kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ai daga shi aka yi mutane suka fahimci gaskiya musulunci ya toye dinga tafiya dinga tafiya sai da ya ci kasar turai inda ba gaske ba zai kai ganin ba muka bari shi rudani da sharirin mulki da sauransu ya zo shiga ciki da aƙidar dan kaza dan kaza dan kaza ya zo ya raba mu hmm. to har abada muna son ci gaba muna son gyara sai mun koma a tsarin da na addini shine gaskiya to Allah ya ba mu iko Allah ya samu shugaba wanda yake dadi ba na ce wai ai musulunci a Najeriya ba zance musulunci ake Najeriya ba annan ma da ya zauna zauna da maguzawa ya zauna da yahuda ai laraba da maguzawa ne dukansu hmm. yahuda suna nan tare da masu ne masu kudin masu mulkin Da masu Allah ya ba su wannan martaba da masu suka tunda su aka fara tura annabawa hmm. mafi yawancin annabawa wajen suke musulunci yana zama da kowa da kowa ne amma da adalci hmm. to gyara in ana son sa sai an koma ga tsari na Allah mutum ya san zai je lahira wanda ba shi da lahira ba zai adalci ba yawwa wanda ba zai je ba shi da lahira ba shi ba ya tare da lahira hmm. to in ma ka dora shi a kai kai ya kake ba zai maka adalci ba shi zai fara cutar ka je lahira kuma da kai da shi a gaban Allah kowa ya samu da zai fita da kansa Allah ya kiyaye amin Allah ya zaka da alkhairi Allah ya mai da ku gida lafiya Allah kuma ya kara mu rayuwa albarka alsa a gama lafiya Allah ya ji kan magabata ah, nan shirin zo karshe zamu sa aya masu kallon mu duka duka nan lokaci mana halin sa a cikin tattauna da muka yi da Alhaji Ahmad Garba Riruwe a cikin shirin rayuwa ta amadan abokan aiki na suka gabatar da shirin nake cewa ku ci da kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh